matasa barka da warhaka barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa ke na mai zo muku daga studio kalangwa ko na karshen mako ni fanta shamsu a yau ina tare da abikiyata rabiya mai karo fanta saba kina lahiya? Lahiya lau Rabi. To me kika zauna da shi? To Rabi yau zamu fara da zancen bukukuwan da ɗalibai suka yi domin tunawa da abokanan gwagwarmayar su waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin zanga-zangar da aka yi tun ranar 9 Fabrairu na shekara ta 1990 a nan Yamai. sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau wanda zai taɓa zancen kokowa da cutar daji musamman sa hannun matasa masu gwagwarmaya ta hanyar yanar gizo a nan Nijar. Da ƙarshe kamar ko da yaushe sai mu rufe filin namu da wasannin motsa ciki. Rabi a satin da ya gabata kungiyar kwadagon ɗalibai wato USN suka gabatar da wasu bukukuwa domin tuna da abokanan gwagwarmayar su waɗanda suka rasa rayukansu ne a yayin zanga-zangar da aka yi tun ranar 9 ga watan Fabrairu na shekara ta da 1990. Haka ne gora sati gaba ɗaya suka kwashe suna ayyuka kala-kala daga cikin su har da ziyarar da suka kai ma mamatan a makabartar Yantala a nan babban birnin Yamai. Muhammadu Hashimu shine babban sakataren kungiyar Yunun ga ƙarin hasken da ya yi wa

abokiyar aikinmu samira ruwafi wannan safiya mun halarci ba da taimakon jininmu kuma kafin ma wannan rana mun kwashe sati ɗaya cur muna yin ayyuka da dama sannan mun shirya babban taro wanda shine ranar tara ga watan fabriye inda muka gudanar da jerin gwano na lumana da kuma jawabai na tuni ga hukumomi kuma a yi ayyuka domin waɗanda suka ba da kansu suka yi shahada kar a manta da su Gora matasa 25 ne na jam'iyyun siyasa daban-daban na nan Nijar suka samu isa ga wani tsari wanda ake ce ma l'école politique wato makarantar siyasa wanda kungiyar Alternative Espace Citoyen ne suka azashi. Haka ne sati biyu suka kwasa suna samun horo akan asalin tushen siyasa ƙarin haske a cikin wannan rahoton. Batun 'yan kasanci a zamanin da 'yancin ɗan adam da kuma muhimmin 'yanci su ne babi babin da za a baiwa matasa 25 magoya bayan jam'iyyun siyasa tsawon mako biyu wata fusa'a da Alternative Espace Citoyen ke kokarin tallafawa matasa a cikin fagen siyasa. Mun ga ya dace a karfafawa matasan 'yan siyasa ilimi wanda dama ce na samar da hanyoyi domin matasa su samu horo a kan maududi daban-daban musamman siyasa da zamantakewa na ƙasa da batun hulɗa ta ƙasa da ƙasa da kuma ƙalubalen da yake zagaye da mu. mu shine kawo sauyi ga fagen siyasa. la reine politique Matasan mahalarta na jin himmanta ga amfani da masaniyar da suka samu a yayin wannan horo domin kai ga ba da amsa ga bukatun da al'ummomi suke jira. Mun fara da manufofin siyasa, amma abin da ke da matukar jan hankali shine da aka tara kusan dukkanin matasa na jam'iyyu kuma tare da su muna ƙara sanayya. Kamar yadda ake cewa komai dubu yana son ƙari, don haka ne muka zo mu samu wannan karuwa mu shirya tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa dai Dauke da wannan masaniyar matasan jagora sun ce suna shirye ga kasancewar cikakkun masu ruwa tsaki ga samun canji da kuma kawo sauyi na zamantakewa da kuma siyasa. Gora a cikin wannan satin shugaban tarayyar kasar Swiss ya kawo ziyara a kasar Nijar inda ya je ƙauyen gidan a Acali da ke jihar Maradi a ƙarƙashin gundumar Sharakwari. Haka ne gora shugaba zo Kasis ya je karamar makarantar garin inda ke da wata cibiyar koyon aikin hannu wanda kungiyar Swiss Contact ke daukan nauyinta. Muhammad Mamman ya dauko mana rahoton ɗaya daga cikin ayyukan da suke yi wato gyaran salula. A cikin harabar makarantar firamare ba za a rasa ganin rumfar da aka dauka a matsayin daki inda ake ba da horo akan gyaran wayar salula ba. Mayan teburka guda biyu su ne biran aiki. Sagiru wani matashi dan gudun hijira daga Najeriya da ke sansanin garin Kaka ya zama kwararre a fannin wayar salula. Ni jin daɗin na zan koya in iya, eh, kuma zan taimaka mu wasu idan na Ana gyara salula da yadda ake yana gyara mafis in ya lalace. Mafi yawan matasan da aka baiwa horo a ƙarƙashin wannan rumfa ba su taɓa zuwa makaranta ba. Mai ba da horo Suleiman Garba. Yana da muhimmanci domin abu ne da ke da makoma kamar yadda kuka sani aiki ne da ake yayi gaskiya babbar dama ce gare su suna ɗauka domin kansu domin taimaka ma al'umma yawancin mutanen na karkara ne. A cikin wannan cibiyar ana kuma koyar da ilimin ayyukan noman rani da na kafinta. Sai kuma takaitaccen rahoton mu na wanda ya doshi zancen kiwon lafiya. Rabi kokowa da cutar daji abu ne wanda ya shafi kowa a wannan lokacin na sabuwar fasaha. Matasa ma sun tsunduma cikin wannan harkar ta hanyar wayar da kanin mutane akan yanar gizo. Kowane nauyi ne ya rataya a su Amsa cikin wannan rahoton na Olivier Asobavi ya sarrafa mana. ta hanyar bidiyoyi kan shafukan sada zumunta suke wayar da kai matasa ma'abuta yanar gizo tun yau da ɗan lokaci masu faɗi a ji ta yanar gizo suke amfani da shafukan su domin isar da saƙo wannan dalilin ne yasa ƙungiyar ƙasa ta yaki da cututtukan da ba a yaɗawa take dogaro da su domin ganin an cima nasarar kamfan 24 jours pour une vie wato kwanaki 24 domin rayuwa guda malika jarmakwai shugabar ƙungiyar ta yi karin haske kan manufofin kamfan Burin shi ne tara jama'a don su nuna goyon bayansu kuma don su ba da abin da ke cikin karfinsu In misali kai za ka iya ba da dala arba'in, ishirin ko jika guda jika biyu har ma jika biyar da za mu baiwa marasa lafiya don tallafa musu wajen rage musu kashin kuɗi abin zai yi kyau gaskiya. Cima burinsu tana son dogaro da matasa masu hidimar yanar gizo maza da mata domin isar da saƙonsu. Wani Sku Montana na ɗaya daga cikin 'yan wasan barkwanci bisa intanet. intanet ya amince shiga wannan aiki. Ina ganin kowa yana da gudunmawar da ya kamata ya kawo a wannan gwagwarmaya saboda kamar yadda kuka shi muna kira a rinka jin kai. Ina son mutane su gane idan suka ce ba sa iya kawo su da za a fita cikin wani al'amari ba. Bangaren 'yan wasar ba da dariya Chantal Mark Andre rawar da matasa masu hidimar yanar gizo ba ta tsaya nan ba ga nishaɗi amma hada kuma wayar da kai. gaskiya abu guda da zan iya yi ko da bani iya kawo gudunmuwa ta kuɗi shine in yi magana kan ciwon daji cikin bidiyon ban dariya da nake yi ko da masu faɗi a ji ba su da ƙwarewa domin yin magana kan batutuwan kiwon lafiya masu kare wannan niyya mai kyau a ɓangaren kiwon lafiya na iya dogaro da su domin watsa sakonninsu sai filim na wasannin motsa shi tare da habibu garba A yau muna magana ne a kan wasan taekwondo kawai. A sakamakon gasar da ake kira Premier Open International G2 na taekwondo na birnin Yamai da ta gudana daga biyar zuwa shida ga watan Fabriye. Kasar Nijar ta zo ta farko inda ta sami lambobin yabo 32 da suka hada da bakwai na zinari, takwas na azurfa da sha bakwai na tagulla a gaban Cote d'Ivoire da Burkina Faso. Tsawon kwanaki biyu, 'yan wasa uku da 376 daga kasashe biyu na afrika amurika da Belgique sun fafata da juna. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa ne mun gode muku da sauraron shi da kawai za ku iya sake sauraron shi a lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel